shine zalunci ya bayyana a jihar plateau ba wanda bai san rigimar da muka yi da jan ba lokacin yana gwamnati babu kuma ranar da muka nuna masa ya yi daidai don ku bai daidan ba to wannan gwamnati ta plateau ta sa mutane a gaba sa mutanen da ta yi a gaba ya sa duk haƙurin da muke da shi mun ba ya zama za mu daina abin da ba zai yiwu ba shine mutane ku zama kuna da manufa na cutar da mutane a halin da ake cikin nan ko kana da wani abu da za ka yi halin da ake ciki na matsi na tattalin arziki da rashin kwanciyar hankali ka zo ka ringa rusa wa mutane gida kai Allah tsire wa mai wannan jama'a mu tsire masa Allah tsire masa Allah wadai da shi Allah ka tsire masa Allah duk abin da ya shirya don ya cutar da mu ya ji ya fara a kugiya ba kugiya ke nufi ba yana so je kare ne inda ya je kugiyan nan ya ba wa su kuɗi don su zo su ce eh su ma ai an cuce su don haka ba da gaske ba ne yana nufi ne ya zo ya yi akara sannan ya zo nan bauchi junction narkuta junction yana so ya kawo barna a gurin to muna sani allah tsine wa duk wanda yake so ya kawo mutane damuwa ubangiji ka rusa su allah ka sani dama ba su ci ba a ka sani ubangiji za mu karanta kulhuwallahu uku duk wanda ya shiga wannan abin allah ka tarwatsa shi bismillahir rahmanir rahim kulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad اللهم اذا الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد